musamman ga mutane waɗanda suke da gida kuma da yanayin rayuwa yadda ta zama a wannan zamani. To tabbas idan Allah ya sa ka kasance mai gida, to wannan sirri zai taimaka maka a cikin harkokinka insha Allahu ta'ala. Yadda ake wannan sirri shine wannan hatimi da kuka gani ana rubuta shi a jikin farar takarda. idan an rubuta shi sai a naɗe laya shikenan sai a binne a tsakiyar gidan. Idan an binne shikenan ka gama wannan aiki sai kuma kullum da safe ko kuma da asuba ka rika karanta ya latifu ƙafa dubu ɗaya. Kullum da asuba ya latifu dubu ɗaya, kullum dubu ɗaya. To haka za ka riƙa yi. Eh, in dai an riƙe wannan ana yin wannan wuridin kuma ga layar dama an riga an binne a tsakiyar gidan to in sha Allahu za ka ga yadda Allah zai rufa maka asiri duk juyi duk rintsi in sha Allahu abinci dai sai dai ka taimaka wani Allah zai rufa maka asiri in Allahu eh, wannan sirri ne mai karfin gaske kuma lallai na da kyau a riƙe shi hannu bibiyu saboda in dai an yi tsaya tsayin daka a kai Allah zai rufe asiri insha allah Matsala da ita abinci to sai dai ka ba da labari. Eh insha allah eh, lallai sirri mujarrabi ne. Eh, don haka sai a ba da goyon baya sosai wajen aikata shi insha allah ta'ala. Kuma muna godiya ga dukkanin 'yan uwa da suke wato ci gaba da kokari na kallon mu. da kuma ba mu gudunmawa da kuma wato ƙoƙari na kasancewa tare da mu a ko yaushe. Allah ya biya dukkanin bukatunku. Allah kuma ya jagoranci dukkanin lamuranmu gaba ɗaya. Allah ya sa damu da alkhairansa. Alhamdulillah, masha Allah.